بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على شرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yau 28 da watan zul a watan wannan zulkada 1447 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yi daidai da 16 ga watan 5 2026 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba a karatunmu na baya muna aya ta

إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيب زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله بجن لهم سوء أعمالهم أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين نعم Allah subhanahu wataala yana ce mana inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra lalle lallai adadin watanni a wurin Allah sune wato wata goma sha biyu fi kitabillahi a cikin littafin Allah yau ma khalaqa samawati wal ard ranar da Allah tun ranar da Allah ya halitta sammai da kasa minha arba'atun hurum a cikin wadannan watanni goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma ita zalika dinu alqayyim wannan shine addini madaidaici fala tazlimu fihinna anfusakum don haka kada ku zalunci kawunanku a cikinsu. su wa qatilul mushrikina kafatan ku yaki mushrikai gabadan su kama yuqatilunakum kafa kamar da su ma suna yakanku gabadan wa'lamu ku sani annallaha ma'al muttaqin ku sani cewa lalle Allah yana tare da masu takawa na Allah subhanahu wataala a wannan ayan yana mana bayani cewa adadin watanni a wurinsa tun farko tun san da ya halici sammai da kasa adadin watanni da ya kaddara su ne wata goma sha biyu ana fata magana ya tafi kitabila cikin littafin Allah mana tun Allahul Mahfuz haka Allah subhanahu wataala ya kaddara abinta cewa a shekara akwai wata goma sha biyu na yace daga cikinsu minha arba'atun huruf daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma na daga cikinsu akwai guda biyu masu alfarma waɗannan guda biyu masu alfarma eh, eh, guda hudu masu alfarma su ne eh, watan zulqa'da zulhijja da watan muharram sai kuma watan rajab watan gane sai kuma watan rajab shi yasa a cikin hadisi manzala sallam yana cewa yace inna zamana qad istadara ka hay'atihi yau khalaqa Allahu Zulahu samawati wal ard yace zamani yayi wannan magana ne a lokacin hajjin na bankwana manzala yana arafa ya yi wannan magana ya ce lallai zamani ya juya kamar sifarsa ranar da Allah subhanahu wa ya halici sammai da kasa ya ce asanato isna ashara shahara shekara daya ya kunshi wata goma sha biyu minha a cikinsu arba'atun harum a cikinsu akwai guda hudu masu alfarma ya ce talatatun mutawaliyat guda uku a jere zulkada zulhijja da muharram wannan suna bin juna a jere sai ce wa rajab mudar sai kuma rajab na kabila mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda take tsakanin jumada da sha'ban ina fatan bane saboda haka watanni a wurin Allah goma sha hudu ne daga cikin su akwai guda hudu masu alfarma guda uku a jere zulkada zulhijja da muharram sai kuma yace wa rajab mudar ya ce rajab muda mana rajab na kabila muda saboda mai rajab a wani wasu kabilun larabawa a kwata kabila da kiranta rabi'a kabilatun rabi'a su rajab a wurin su shine ramadan ina watan gane don haka su watanni guda hudu masu alfarma a wurin su su ne a zulkada zulhijja muharram sai kuma ramadan saboda su suna kiran ramadan rajab to shi yasa manzo Allah ce wannan abin da suka yi ba daidai bane amma akwai kabila muda su a wurin su rajab da muka sani shine rajab a wurin su ita ce watan da ke tsakanin jumada al akhirah da sha'ban da haka sai ce wa rajab mudar alladhi baina jumada wa eh, ash-sha'ban wadannan sune watani guda hudu masu alfarma ina fata mun gane yace zalika dinul qayy wannan shine addini madalici ma'ana tabbatar da waɗannan abubuwa yadda Allah ya kaddara su yin haka shi ne daidai eh, tallete falatazlimu fi hinna an fusafu. kada ku zalici kawunanku a cikinsu a cikin waɗannan watanni guda hudu kada ku zalunci kawunansu a ciki limana kada ku yi yaki a cikinsu asali abinda yasa aka kira aka ce waɗannan watanni watanni alfarma ne saboda ba a yin yaki a cikinsu su kansu larabawa ko a zaman jahiliya haka suke ba sa yin yaki a cikin waɗannan watanni don haka Allah ya ce kada a yi yaki a cikin su bai kamata mu kai mu yi jihadi a cikin waɗannan watanni guda hudu ba eh, dalilin haka shine watan zulkada shine watan da mutane za su yi shirin tafiya zuwa aikin hajji ina fata mu gani don haka wannan watan ya kamata a ce akwai aminci kowa daga duk inda yake zai iya samun hanya tafiya zuwa makka ba tare da yana tsoron wata kabila ko wani mutane za su kawo masa hari ba da haka aka mada shi wata mai alfarma ba an yake ciki da kowa ya samu aminci ya yi tafiya zuwa makka sannan kuma watan zulhijja ita ce watan da ake gudanar da aikin hajji da ko ba ka wani sannan kuma idan an gama to ana bukatar mutane su koma garuruwa su ko ba ka wani da haka galibi za su fara koma wani a cikin watan muharram to sai to waɗannan guda uku a jere an sanya masu alfarma ba a yi yaki a cikin su zulkada mutane su samu shiri su tafi aikin hajji zulhijja su yi aiki a cikin sa muharram su samu dama kuma su shirya su koma a garuruwarsu sannan kuma can rajab bayan sun je sun huta a cikin watan rajab ana so mutane su sake samu dama su koma masu yin umra su je su samu su yi umra to shi yasa aka mada wannan watanni guda hudu a masu alfarma dan kowa ya samu aminci a cikin su dan haka an haramta yin aiki yaki a cikin su ina fata mun gane an haramta yin yaki a cikin su wannan haramci yana nan duk da wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan hukunci an shafe ta Bi ma'ana da an haramta yin yaki a ciki so amma kuma daga baya an halasta yin yaki a ciki so aka wasu malamta suka tafi dalilin su shine kasancewa manzala sallallahu alaihi wasallam bayan da muka yi a baya lokacin yakin hunain a yakin hunain bayan manzala ya yaki mutanen hawazin a hunain raguwan su sun gudu dama ya yaki mutanen hawazin a a a watan shawwal ne da aka da aka gama yaki wasu daga cikin su suka gudu suka tafi ta'if sai manzala ya sake bin su zuwa fa'i ya je ya karasa yakin a wani to yakin ya ci gaba tun daga watan shawwal har an shiga cikin zulkada ina matan gane sai suka ce tun da manza Allah ya ci gaba da yaki har zuwa watan zulkada kaga kuma yana daga cikin watanni masu alfarma sai suke ganin hakan yana nuna cewa kenan a wannan hukuncin haramta yaki a cikin waɗannan watanni alfarma an shafe ta saboda Manza Allah ya ya gudanar da yaki a cikin watan zulkada ya yaki mutane fa'id to amma wasu malamai sun ba da amsa kan cewa hakan ba zai nuna cewa an an shafe wannan hukunci ba saboda me abinda ake nufi da haramcin yaki shine kafara yaki ina ba tambaya amma idan an kawo maka hari ya za ka yi dole ka kare kanka ko ba ka bane asali mutanen hawazin su suka fara wannan yaki ko ba bai manzo Allah ya samu rinja kan mutanen maka shi ya sa suka tattara kansu suka ce za su yaki manzo Allah da haka su suka fara yaki yaki kuma ci gaba har ya shiga cikin wannan fa'i ya shiga cikin wannan zulkada don haka an haramta yaki amma idan su kafira sun fara yakan mu dole mu yake su kamar da Allah subhanahu wataala ya haramta yin yaki a cikin a cikin Makka a cikin a cikin eh, masallaci mai alfarma ko kan yace yace yace menene a sautu bakara eh, idan suka yake su suka yake ku kuma ku yake su wala eh, fil masjid haram hatta hatta yuqatilukum sai ce fa in qatalukum faqtulukum kuma kawai yace kar ku yake su a masallaci mai alfarma har sai sun yake ku idan suka yake ku to kuma ku yake su saboda haka shi ma nan dan haka ba a fara yake a cikin watan wadannan watanni sa'an na kuma banda maganar haramcin yaƙi Allah ya ce falatu zalimu falata zalimu a fi hina an fusa kada ku wato zalimci kawunan ku sawau ko hanyar yaƙi ko kuma aikata sabo na'am a cikin wannan watanni masu alfarma da bai kamata musulmi ya saba wa Allah cikin su ba saboda idan mutum ya saba wa Allah cikin wannan watanni mai alfarma to laifin ya fi girma ina fata mun gane eh laifin ya fi girma kamar da kuma idan mutum ya aikata aikin alheri ya aikata aikin lada to ladan da zai samu ya fi girma a cikin wannan watanni dan haka duk sanda Allah ya sanya wa zamani ko wuri alfarma to ah, idan mutum ya aikata wani aikin alheri to ladan ya fi girma ciki haka nan kuma ya aikata aikin shari to laifin ya fi girma duk da cewa zalunci a kowane lokacin haramu ne sawa cikin wadannan watanni masu alfarma ko kuma a wajensu duka haramu ne to amma kuma a cikin wadannan watanni alfarma to laifin ya fi girma na'am kamar da manzon Allah subhanahu wataala yace game da haji yace me al-hajj al-hajj ashhurun ma'lumat sai yace me faman farada fihinna yace fala rafada wala fusuka wala jidala fil hajj idan mutuna ya tafi aikin haji baya so yayi aikin wani aikin alfasha ba a so yayi wani aikin fasikanci baya ba a so yayi yayi jidali yayi ta fara yayi ta fara ci da musu duk da cewa waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya ce kada a cikin aikin haji haramu ne ko da ba aikin haji kake ba ko ba kuma na amma kuma idan ka yi su a cikin aikin haji to laifin ya fi girma ina ba ta gada laifi ya fi girma to haka su ma waɗannan watanni masu alfarma yin laifi a cikinsu to laifin ya fi girma ina fata mun gani dan ka Allah ya ce fala tazalimu fihinna anfusakum sai ya ce wa qatilu al-mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaki mushrikai gabajen su kamar da su ma suna yakan ku gabada in suka tashi yakan mu ba su bambance tsakanin izala da dan tarika to ba ka wani ba za su bambance tsakanin izala izalan jawz da izalan kaduna ba za su bambanta tsakanin eh, musulman lokacin ko musulman wani gari ba ya kan mu suke gaba ko ba ka bane na haka mu ma muka tashi a kansu mu ya kai su gaba ina fatan gani saboda haka yace wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kusan cewa Allah yana tare da masu takawa na'am ah, wannan wannan ayar malamu suka ce yana nuna mana cewa duk wani lissafi duk wani aikin ibada da yake da alaka da lokaci to ya kamata a yi lissafin lokacin ne bisa ga watanni musulunci ina fata magana watanni musulunci da ake girgawa bisa ga fitowar wata da boyewanta ina fata magana don haka idan mace za ta yi za ta yi takaba misali Allah kuma sallallahu alaihi wasallam menene eh, eh, tarabatna bi a arba'ata ashhurin wa ashara ko ba wani za su yi mata za su takaba wata hudu da kwana goma wannan wata hudu da kwana goma za a kirga su ne da watanni musulunci ina wata ba ba watanni Januwari, February ko watanni miladiya wala dole da wajen musulunci zai ina ba ta mun na haka idan duk wani abu da yake da lisar yake yake da alaka da lokaci don mutum zai zai fara zai kafara aka ce yi azumi wata biyu a jere ta biya to dole ne zai lissafin shahrain ne da watanni musulunci ina fara duk wani abu haka da watanni musulunci ake lissafi ba da watanni miladiya ba wannan shine addinin daidai na'am to daga nan sai Allah subhanahu wataala yake mana innaman nasi'u ziyadatu fil kufr Allah ce lalle abun sani kawai shine cewa annasi'u wato jinkirtawa jinkirtawa ziyadatu fil kufr kari ne a cikin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru da shi ake batar da waɗanda suka kafirta yuhillunahu aman suna halasta shi wata shekara wa yuharrimunahu ama suna haramta shi wata shekara liwati'u iddata ma harama domin su dace su yi dace da adadin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta fayuhillu fayuhillu ma harama sai su halasta abinda Allah ya haramta alifin zujina lahum su'u amalihim an kawata masu munana ayyukansu wallahu la yahdi al-qauma al-kafirin Allah baya shirar da mutane kafirai anan Allah subhanahu wataala yana mana bayani akan wani abu da kafirai mushrikan Makka suka kasance suna aikatawa shine jinkirtawa mana jinkirta da wata mai alfarma wato su larabawa mutane ne wanda a tafiyansu ba za su iya zauna wata hudu a jefa su yaki ba wannan yana musu wahala mutane ne wanda suna da daukan zafi kan kowane kankanta abu ko komi kankanta abu za su iya dauki zafi za ka iya samun kabila guda biyu suna yaki saboda kabila wani daga cikin kabila daya ya kashe ragon daya daga cikin wani kabila sai a yi yaki shekara arba'in yana yaki ina ba ga haka suke saboda haka ba za su iya juri zama haka wata hudu a jere wata uku a jere ba su wata uku a jere ba su yi yaki ba so da da da shi yasa idan su aka shiga zulkada sun san cewa an shiga watanni masu alfarma kenan sai su zauna zulkada babu yaki zulhijja babu yaki to idan an zo muharram sai su ce kai ba zai yi mu ci gaba da zama haka ba <laughs> sai su sai su ce yanzu abin da zamu yi shine sai mu mayar da muharram baya daga cikin watanni masu alfarma a madadin shi sai mu mayar da safar shine zai zama to wata mai alfarma kuma jona mana suspension ke su yi suspending haramci <laughs> muharram su mai da shi su yi defer su yi mai gina su jinkirda da jizo a ga safa da haka sai a yi yaki cikin muharram sai a zo a dauki safar a matsayin watanni eh, masu alfarma ina ba zan gane saboda mai sun san cewa idan ba su yi haka ba to kazan idan suka mai da da eh, wata mai alfarma zulhijja sai kuma suka yi yaki a cikin muharram kenan sun warware alfarman ba to idan suka ci gaba haka suka zo kuma suka mada rajab wata mai alfarma zai zama to a shekara sun samu wata hudu kenan ba wata uku kenan ba su samu wata hudu ba to shi yasa Allah ya ce yuhillunahu aman wa yuharimunahu aman idan ya kama wannan wannan shekara sai sun yaki yakin su a cikin al-muharram sai su mada da safar shine zaman to mai alfarma to wani shekara sai su mada wannan muharram din shine mai alfarma safar ba zai zama tun mai alfarma wani shekara kuma su sake haram ba zai zama tun mai alfarma jingita ne zuwa ga sabata haka suke yi ton by ton wannan shekara sun tabbata da alfarmancin eh, muharram wani shekara kuma ba su tabbatar ba to shine Allah subhanahu wataala yake mana wannan bayani suna yin haka ne wai dan li yuwati'u iddata ma harama Allah dan su da dace da adadin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta da haka idan suka yi suspending muharram sai su sa safar a madadin sa dan dai adadin ya cika guda hudu da wannan abin da suke yi Allah ya ce zuyina lahum su lihim an kawata musu munanan ayyukansu ne mana abin da suke yi ba daidai ba ne na'am kuma Allah baya shirar da mutane kafirai ina fada magana Allah baya shirar da mutane kafirai saboda haka wato da Allah ya tabbatar ya kamata mutane su bi shi a haka idan Allah ya sanya doka ko ya sanya hukunci ko da mutane sun canza shi sun kuma suna wani abu daban hakan ba zai canza hukuncin Allah ba ina wutan yanda su ma kafirai sanda suka mai da muharram ba wata ba mai alfarma suka mai da shi safar hakan bai canza hukunci Allah hukunci Allah yana na a yanda yake su ne suke abinda ba daidai ba to haka duk sanda mutane suka canza abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta to wannan ba zai canza hukuncin Allah ba sai dai a mutane su zama to sun yi kafirki akan kafirki shi yasa Allah ce ziyaratu fil kufur eh, kasancewa sun warware hukuncin Allah sannan sun sake yin wani abu a madadin sa kare ne akan kafirki bata ne akan bata eh, amma hukuncin Allah yana nan daidai a a inda yake dan ga me kamata mutane suna canza hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ba na'am sallatin يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير نعم. إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغائب إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا كفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نعم لكن نعم، أنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قرى نسكي إيماني ما لكم نيسا ميكو idza qila lakum munfiru fi sabilillah idan aka ce maku ku fita yin jihadi saboda Allah idza qila lakum munfiru fi sabilillah saqaltum min al-ard idan aka ce ku fita yin jihadi saboda Allah sai ku yi nauyi zuwa kasa mana ku yi nauyin jiki ku kitashi ku fita jihadi Allah ce araditum bil hayati dunya min al-akhirah shin yanzu kun yadda kun fifita rayuwar duniya akan na lahira ne Ya ce fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa Ya ce ai jin dadi rayuwar duniya idan aka kwatanta shi da na lahira ba komi komai bane illa qalil sai da jin dadi ne dan kadan eh, wannan Allah subhanahu wataala yana wa musulmai fada ne lokacin da manzon sallallahu alaihi ya kira su su fita zuwa yakin tabuk yakin tabuk shine yakin da aka yi a shekara tara bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi yaki ne wanda aka yi aka gwabza tsakanin musulmai da rumawa na'am saboda mai a wannan lokacin bayan shekara da aka zo shekara tara bayan hijar manzo Allah manzo Allah ya riga ya samu rinjaye akan kabilun Larabawa gaba ba wanda ya rage a cikin kabilun Larabawa da yake da karfi da zai iya tinkari manzo Allah kuma da haka daular islamiyya ta riga ta yi karfi inda take fuskantar matsala yanzu kawai shine waɗanda ba Larabawa kuma ba ne Rumawa a lokacin su ne suka zamanto wani irin wato hatsari ga musulmai kuma na farko suna da yawa kuma adadin na da yawa sosai sannan kuma suna da kayan yaki suna da komen sa'annan kuma lokacin da manzala ya kira musulmai cewa a zo a fita yakin su asali dalilin da ya sa manzala ya fita yakin su shine ya turo masu da sako yana gayyatar su zuwa musulunci sai suka kashe wanda manzala ya aika zuwa wurin su wannan shi yasa ah, manzala ya fita yakin su to a lokacin lokacin zafi ne sosai shi yasa zamu zo nan gaba eh, ana kira wannan yake eh, gazwatul usra yakin wahala saboda me lokacin zafi ne sosai ga zafi yanayi na kuma ga nisan wurin za a sashi daga madina zuwa bangaren sham a jiya yake su da haka ga zafi ga nisan wurin sannan kuma lokaci ne wanda su a madina lokacin da 'ya'yan itatuwa sun fara fitowa da haka mutane suna bukata su zauna gida su dan samu abin da za su samu daga cikin abin da suka shuka na yayin itatuwa lokacin da suke samun inuwa mutum ya zauna ya huta ya ci abu danye daga cikin yayin itatuwa da ya samu a madina sai ga kuma an zo an ce ka zo ka fita ka fita yaki wannan yaki za a je wani gari ne mai nisa sannan kuma ga zafi sannan kuma wanda za a ji a tinkare su mutane ne masu adadi mai yawa wanda akwai hanzari mutum na ji tsoron yaji ba lalle ba da ke labari sai abun ya yi wa mutane nauyi suka da yawa daga cikin munafikai suka ki fita Allah wasu musulmai wasu fitawa to ne Allah subhanahu wataala yake masu fada yace ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah sa'atul al yasa idan aka ce ku fita zuwa yaki fi sabilillah sai ku yi nauyi zuwa kasa yanzu kuna fifita jin daji rayuwar duniya ne akan lahira ai jin daji duniya ba komai ne da aka kwatanta shi da na lahira saboda mai jin daji duniya kwata-kwata na farko jin daji ne mai bushewa ba jin daji ne mai dawama na lahira kuma jin daɗi ne mai dawama sannan kuma ba za ka kwatanta abuwa da cikin aljanna da nan duniya ba aljanna fa manzal sallallahu yana cewa yace la mawdi'u sauti ahadikum fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha wurin da dayan ku zai aje bulalan sa kawai wurin da za aka aje bulalan ka ba wurin ya fi duniya da duk abin da ke cikin ta alheri wurin da za ka aje bulalan ka kawai ina fatan gani saboda haka kwata-kwata ba za ka kwatanta ah, jin dadin duniya da na lahira ba to shi na alaici masu illa tanfiru yu'azibukum azaban alima idan ba ku fita yakin ba to Allah zai azabta da ku azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma zai canza ku zai musanya ku da wasu mutane daban wala tadurruhu shay'a kuma ba za ku ya cutar da Allah da komai ba na'am yace wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakke iko ne akan komai saboda haka eh, idan idan mutane suka kibin Allah subhanahu wataala Allah na da iko ya halakar da su ya zo da wasu a madadin su wadanda ba za su zama to kamar wadanda aka halakar da su mutane wanda za su wa Allah biyayya su yi abin da yake so ina fata mun gane sannan kuma idan mutane suka saba wa Allah sabon su baya cutar da Allah ko mace sai ce wala buru shi'a ba za ka cutar da Allah ba haka idan mutum ya aikata laifi kanka ka cutar da kanka ne baka shirar da Allah ba ina fata an gane dan haka ya kamata mutane su su su fahimci wannan to sai Allah ya illa tansuruhu idan ba ku taimake shi ba idan kuka kifita tare da manzo Allah zuwa yakin Tabuk din nan to faqad nasarahu Allah hakika Allah subhanahu wataala ya taimake shi Allah Allah subhanahu wataala yana so ya fahimtar da mutane da cewa idan kuka ce ba za ku fita tare da shi ba idan muka kaddara manzo Allah shi kadai ne ya fita zuwa wannan yakin to hakan ba zai cutar da manzo Allah ba saboda Allah zai taimake shi zai ba shi nasara saboda me saboda Allah ya sha taimakon sa a wurare daban-daban to shine Allah ya buga misali daga cikin wuraren da Allah subhanahu wataala ya taimaki manzo Allah yace iz akhrajahu allazina kafaru thaniya ithnain kutuna lokacin da kafirai suka fitar da shi thaniya ithnain alhali suna su biyu izhuma fil ghar a lokacin da su biyu suna cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake wa sahabinsa wato abubakar la tahzan yace masa karka samu bakin ciki inna allaha ma'ana lalle allah yana tare da mu Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi ta Allah ya saukar da nasuwansa a kansa wa ayyadahu bi junudin kuma ya karfafe shi da runduna rundunoni lam taraha wanda kuma ku gamsu ba wa ja'ala kalimatan ladina kafaru as-sufla kuma Allah ya sanya kalima wanda suka kafirta ita ce wato kaskantacciya wa kalimatullahi hiya al-ulya kalima Allah kuma kalmar la ilaha illallah ita ce madaukakiya yace wallahu azizun hakim kuma Allah shine mabuwai shine mai hikima Allah yana ishara ne zuwa ga abin da ya faru lokacin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina lokacin da za a yi hijira da farko ya tura sahabai sun tafi to sai da kurashawa suka zo suka gama yanke hukunci akan cewa za su je gidansa su kashe shi lokacin da kuma Allah ya ba shi izini ya fita lokacin ya sa Ali ya kwanta a wurin kwanciyarsa da dare ya fita duk da kafiran suna bakin kofansa amma Allah ya sa so suka yi bacci wanda Allah ya fita ya ya shi ya wasa akan to haka suna bacci sun zo jiran shi ne ba suna jira ya fita su kashe shi amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa ba su samu nasara ba suka yi bakin ya fita dama kafin ya fita ya riga yawa abubakar magana cewa Allah ya ba shi izini ya yi hijira abubakar ce masa ina son kasance tare da kai ya ce bali to shi ne suka yi tsarin tafiya wanda wannan abinda manzan da ya wani lokaci darasi ne ga musulmai ya zama musulmai suna tsara al'amuransu wato tsari ne mai kyau manzala sallallahu ya yi yadda zai cimma sa na yi hijira zuwa madina yana mata mun eh, kullum ya kamata musulmai su dinga wato karatun abin ya faru a wannan hijiran yana mata mun bayan allah ya yi masa izini da ya yi ya sanar da abubakar don ya samu abokin tafiya sa'annan kuma me suka yi sai suka nemi wani wanda ya san hanya saboda mai sun san cewa da suka fita kore cewa za su bi bayansu so ba ka bane sun san cewa ƙuraisha za su baya bayan su kuma suna neman su kashe su ne ta haka sai suka nemi wanda ya san kan hanyoyi wanda ba hanya da aka saba bi zuwa madina ba za su bi wani hanya ne daban yanzu nan ina fatan gane to wanda ma suka samu ana kiran sai abdallah bin uraki kafiri ne ba ma musulmi bane amma kuma kafiri ne mai amana ina fatan gane sai suka same shi suka mai magana yace ba komai zan na muku hanya zuwa madina sai suka ba shi rakuma guda biyu suka ce ga abun hawanmu ka ajiye a wurinka a tsirrai ta kai wannan bayani gani suka ce ka ajiye a wurinka za mu fita ranar kaza daga makka amma a ranar ba za mu kama hanyar zuwa madina ba misali a ce nan shi ne hanyar zuwa madina ko sai suka bi suka fita suka fita nan ina mata muka suka bi hanya wanda ba shi ne hanya da aka saba bi ba suka bi hanya suka je suka boye a wani kogo ana a wani dutse ana kira wannan dutsen jabal sau Eh, ana ce sa ana kira wurin garu saur saboda yana yana yana yana cikin wannan kogon eh, saur ne ina fata mun gane sai suka je suka koye a cikin wannan kogon suka yi alƙawarin cewa bayan kwana uku ka zo ka same mu aure kaza sai mu hau sai mu kama hanya wata da me a cikin wayannan kwanaki uku koresha za su fito suna kai yawo ko ina suna neman su inda sun kama hanyar lokaci mai yiwa a biyo bayan su a kama su da haka suka shi suka koya wani wuri kwana uku a jere kurasha suna yawo suna duba har kura ta lafa ba su gansu ba ubin jona to shi yasa suka fara zuwa wannan garu sau suka je suka koya sai za su zona a cikin kwana uku ba su ci abinci ba ne ai za su ci abinci ko ba ka ba ne don haka suka sake shiri da yar abubakar asma kan cewa kowane dare ita za ta dinga kawo musu abinci a boye za ta dinga kawo musu abinci ta koma sannan kuma akwai dan abubakar kuma ana kiran shi abdullah bin abi bakar shi kuma aka ce masa da safe da rana haka zai kasance tare da kurashawa don ya dinga jiwo musu labari ina fata mai yana kawo su information akan duk wani zaratan da kurasha suke yadda za su su bi su bi bayan manzo Allah da haka da safe da rana yana tare da kurasha har zuwa isha'i bayan dare duru idan an samu duhu sai ya zame ya bar su sai ya je wannan kogon ya je ba su labari to yau fa da suka taru ga abin da suka je ga abin da suka samu ce kuma mutum nan da haka na farko dai an samu ali shine zai je kwanta akan wurin kwantar manzala dan manzala ta mai fita sannan kuma ga asma ita za ta dinga kawo masu abinci a cikin wannan kogo ga abdallah shi zai dinga kawo masu labari sai kuma ga wani kuma na hudu shine wani daga cikin bayin bawa ne ga abubakar ana kiran shi eh, amir bin fuhaira shi kuma shi ke kula da dabbobin abubakar da haka zai fita kiwo da su da safe kowa na ganin shi ya fita kiwo so da yamma da dare a mako ya dawo da dabbobin gida sai ya tafi da dabbobin wurin wannan kogon don su samu su tace nono su samu fresh nono za su sha ina fata mu gane sannan zai zauna tare da su haka har zuwa gab da asuba zai jira asma za ta kawo abinci zai jira abdallah zai kawo labari su koma cikin makka sannan shi ya zo ya biyo bayan su da dabbobi sa dan me domin kaza idan zai zai zai kasa ta inda ba za a iya bin sawun kafan ba kuma jana wannan shine tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dai a samu wannan hijirar ba tare da an samu matsala ba dan haka haka suka cigaba da zama a cikin wurin kogon kura shawasa fita su ne ta su zuba ko'ina ba sa ganin su akwai lokacin da suka yi yawo suna tarma har suka zo daidai kan wannan kogon ina fata gane ne, in ya kulle sahibihi na tahzan inna allaha ma'ana lokacin da suka zo daidai bakin kogon suna tsaye a bakin wannan kogon abubakar yana ciki suna kallon su abubakar yake da manzo Allah yace da daya daga cikin su zai sunfiyar da kansa yanzu na dafa za su gama a karkashin su manzala yace masa ka fata da hankali ka shi yace masa la tahzan inna allaha ma'ana yace maka yace masa ma zannuka bi ithnaini allahu salihuma me kake tunani game da mutum biyu wanda Allah shine na ukun su shi sai yace masa la tahzan kaka yi bakin ba abin da zai faru abubakar saboda tsananin soyayya da yake wa manzala ba wai yana jiwa kansa tsoro ba yana jiwa manzala tsoro ne shi da cewa shi kan shi na cikin hazari amma kuma wannan damuwa damuwa ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallam manzala yace masa kakka Allah subhanahu wataala yana tare da mu dan haka Allah ya sauka da nasuwansa a kansu ya karfafe su da mala'iku dan haka aka suka yi kwana uku a ciki a ranar ta uku Abdullahi bin Uraki din ya zo ya same su suka haura kuma su suka kama hanya suka kama hanya zuwa Madina akwai abubuwa da yawa suka faru a hanyar amma da almuhim ga yanda suka yi suka fita daga cikin garin makka suka kama hanya zuwa zuwa madina da haka Allah subhanahu wataala ba shawar nasara ba ya ba musulmai nasara na'am da haka wannan abin da ya faru bayan ga darasi da remo yana daga cikin darasin da zamu a tsinta ciki yana nuna falalan shi kan shi abubakar yana fatan gani na wannan abun yana nuna falalan shi shi sai na abubakar to da shi ya samu wannan falalan a cikin sahabai gaba daya yana fatan gani shi ya samu wannan falalan shi ya sa a lokacin da bayan rasuwar manzo Allah sallallahu lokacin da mutanen ah, ansa da almuhajirun almuhajirun suna mutanen makka al'ansa suna suna mutanen madina da suka fara tattaunawa wani ne zai zama cikin khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suna cewa ai daga cikin ne za a zabe khalifa wayanda suna cewa daga cikin za a zabe khalifa Umar yayi wani tambaya yace ku saurara ina da tambaya guda daya aka ce me tambayanka sai ya karanta masa wannan aya yace da Allah yace saniya isne lokacin da suke su biyu shine daya daga cikin mutane biyu waye na cikin ku ina fata mu nan. waye dayan kowa da ya ja kowa ya san cewa dayan manzo Allah ne to na biyu kuma waye shi suka ta Abubakar yake to shikenan da Allah yace saniya isne yace izhuma lokacin da su biyu wannan huma din dawa dawa aka ce manzo Allah da Abubakar yace iz eh, eh, umma fil gar yace iz yaqul li sahibihi lokacin da shi yace wa abokinsa wane ne wannan abokin nasa aka ta abubakar yace da yace masa la tazal inna allaha ma'ana allah yana tare da mu da mun zalla dawa aka ce da abubakar yace to abubakar sai kamata ya zama to khalifa inda ba wanda ya samu wannan masaya cikin mu to ba wanda ya kamata ya zama to khalifa bai manzo allah sai abubakar shi yasa Usman suna cewa wannan aya ita ma tana gaji da bidan da suke nuna cewa Abubakar shi ya cancanci khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba gani na haka yana nuna falalan Abubakar kasancewa ma Allah ya wani malami kuma yana cewa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi inna Allah la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu da shi da Abubakar ina fata mun gane sabanin annabi Musa annabi Musa san da ya fita daga Masar za su gudu daga Fir'auna da shi da Bani Isra'ila da suka zo bakin ruwa Bani Isra'ila suka fara kwarafe kwarafe ba Musa kaga abin da kai ka kawo mu bakin ruwa yanzu ba mu da hanyar gudu ga Fir'auna na bin mu a baya me Musa ce masu ko baka wannan yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdi ya haji ne ko ba wani bai sai ina ma'ana ba <laughs> shi ce ya ce ka guda mu? Allah yana tare da ni kuma zai shirar da ni bai ce Allah yana tare da mu ba kenan bai shiga da su cikin tarayya cikin wannan tarayya ba ina mata muka ne su ka ce wannan shi yasa bani Isra'ila ba su samu shirya Allah subhanahu wataala ba shi yasa ko da suka ke wannan ruwan da Musa ya bar su je ya gana da Allah subhanahu wataala kafin ya dawo suka koma bautan dan maraki kuma kone amma shi abubakar da Allah da manzala ce inna allaha ma'ana haka ya tabbata kan imanin sa tun daga farko har zuwa karshe ba ta samun lokaci da yiri dawa sai abubakar saboda ne manzo Allah ya tabbatar cewa Allah yana tare da su tare na dan haka wannan duk yana nuna matsayin sayidina ah, abubakar na yana matsayin sayidina abubakar saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata su saboda haka Allah subhanahu wataala ya kawo da misali ne da yana mamu cewa ko da sun ki fita su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi to Allah ba zai kyale ba Allah zai taimake shi saboda Allah ya sha taimakon a wurare da dama daga ciki wannan misalin da Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana na'am ba kuma ya za mu sa insha za mu ci da labarin akan yake insha abu da muka karanta da yana ban da sa idan muka kusura da yafi mana usmanaka Allahu bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya abin da ya ana akwai Eh, shi ne yan shiya ba haka suke suna ta magana cewa ba abubakar shi ya kamata ya zama to khalifa ba amma duk maganganun magana banza ne eh, so da hujjoji da yawa barakata duk sun tabbatar da cewa sayyidina abubakar shi ya cancanci khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ba ba ba sayyidina ali ba kuma shi kanshi sayyidina ali bai taba fitowa ya ce ni ne na cancanci ah, khalifa ba ba samu wannan rikici tsakanin sayyidina ali da abubakar ba ina fata mun gane abinda aka samu dan kadan tsakanin su shine cewa sayyidina ali da farko bai yi mubaya ba sai bayan matan sai bayan rasuwar matansa nana fatima ina fatima ita kuma nana fatima ta rasu wata shida ne bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma sayyidina ali ya bai yi mubaya ba da farko saboda eh, saboda matan shi to ita matan shi ta zo tana nema a bata gado daga cikin gado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu kuma ce mata ai manzo Allah cewa yayi inna ma'ashara al anbiya la nura mu taru annabawa ba a cin gado mu abinda muka bari na musulmai ne gaba daya daga saboda wannan kasan mata sai ta ji haushi ba ta ji daɗi ba to wannan ke ta ba ta yi bishi da abubakar to sanadiyar wannan ne saboda ita ne a ali bai yi mubaya ba amma ba wai ali yana dawa cewa shi ya kamata ya zamanto khalifa ba ali bai taba wannan dawa ba kuma bayan rasuwa matarsa da kansu ya zo ya yi mubaya ga sayidina abubakar da aka magana yanki a duk eh, shirme ne kawai ba su da wani hujja wata mata ne wallahi fasto ce fasto hmm, ta da tana yi sai zan kuma daga baya zai zo kan take kai wannan abu akwai shi ne ya ce ba za ta yi ba amma kuma ita ta ce gaskiya ta fi son musulunci amma ba ta zai ta karbi musulunci tare ba amma dai tana kaunar musulunci hmm, to yanzu ya kusa da yake kenan ina take ta tana rayuwa ko tara tana rayuwa tana rayuwa ta yari jihar yari yari mugu ne na'am yari ba a sosai miliya ba ta tanje sunan ta zuwa aisha ko amma wata musulunta ba? wata wata musulunta ba amma dai san kai yin da take maganganu a kan musulunci har har nan ma zagi ta suke amma shi ne sai ba bata musulunta ba amma ta ce ta ce ta ji ne ya yi mata ko? aisha ce sunanta yanzu? a kota ma a kota ma ta fara haka da muke ganin bidonta a social media ita ma ta ganin kamar yi kariya idan wai dawo tana samu zulunta ya samu zulunta ni ta nake faɗa ai eh samu zulunta wannan samu kuma ni sai ka fahimci kamar cewa ko ka ta zulunta bane a a samu zulunta samu zulunta samu zulunta wata mata ya murawa eh tana yawan yawa kawo maganganu da yawa a cikin social media wata fara haka za ka zo kanta a zuna kan kujera da ita tana tana tsatsawa ko kan a ta musulunta wannan samu zulunta samu zulunta da farko ne ba ta musulunta amma daga wata musulunta samu zulunta samu zulunta Eh, amma dai inda inda misali za a kaddara a samu mutum haka eh, ya ce yana kaunar musulunci amma kuma bai furuta kalmar shahada ba ta bai mutum da ba gaskiya kare <laughs> in ya mutu haka ya mutu ka zine eh, amma ita wannan matan ta ta mutunta daga baya ta mutunta ta masu mata comment ta sun kama yawancin musulmai ne musulmai ne ta musulmai ne kafirai suna zagin ta sosai a ne kuma masu kaji za su ta ta ta السلام عليكم ورحمه الله وبركاته